أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه بإحسان إلى الدين ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله godiya جل جلاله wanda أرى من mana rayuwa zuwa ne shi daga wata ku na ramadan haka kuma shi daga watan mari na wannan shekara ta 1446 bayan jira. ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wata mai yawan albarka na ramadan Allah ya tsara mu da alkhairun wannan rana ya tsare mu daga sharrin da ke ciki a majalisun tafsirar alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Afan, wanda yake birnin dutsen jihar Jigawa. Sha'allahu zamu za mu ci gaba da wannan majalisi abin da da matsala. wanne ne shi wannan ko ko zai ah, insha Allah za ci gaba daga inda muke wakati suratul mutaffifin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية آية يا mun yi daga farko har zuwa وما أدراك ما عليون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ورائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم أنا سورة كمران دي جباكا آه، سورة المقصفين واتو سورة دعاكي متى سونا suran masu tauye mudu ko kuma masu ƙwange ma'auni kamar yadda muka yi bayani jiya akwai hanyoyin au guda biyu a wancan zamani ko dai alkailu bilmiktal awo da kwanan au ko da ma'auni da kuma almizan wanda ake amfani da nauyi domin a samar da rufe kofar da da tsarar ko kuma a samar da wato sikeli wanda za a amfani da nauyi domin a tabbatar da an samar da adalci kuma ba zalunci kowa ba ayoyin farko da muka karanta tun daga aya ta har ya zuwa aya ta goma sha bakwai Allah ya gaya mana munin aiki da kuma sharrin wannan abin da suke yi na tauye mudu sannan Allah subhanahu ala ya yi gargadi kuma ya ja kunne game da irin wannan ɗabi'a ta tauye mudu kuma kamar yadda bayani ya gabata tauye mudu bai taƙaita ga arkomai ba dukkanin wani abin da aka yi ƙa'ida da ma'auni ko na lokaci ko ma'auni na nauyi ko ma'auni na kaza kaza kaza ta wajibi ne a ƙoƙarin kiyaye shi matuƙar ba saɓawa shari'a ba to amma da yake dan adam sau da yana da kunnen kashi da kuma kokarin bin san zuciya bayan sharrin shaɗan za mu ga yadda mutane suka bullo da hanyoyi kala-kala na tauye mudu ko kuma tauye ma'auni musamman a lokacin da za su aunarwa da wasu amma idan su za su auna to suna matukar kokari su ga an cika mudu har ma suke da wato mudu kala-kala da na aulowa da na aunarwa to bayan da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sakamako da bone da azaba na masu irin wannan ɗabi'a ta albaks wacce take nuna a zahiri kamar ba su yadda da tashin alkiyama ba kuma kamar suna ganin cewa ruwa ta sha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu alkawarin sakamako mai muni kuma ya nuna cewa sakamakon duk abin da suke yana nan a rubuce a wani littafi wanda yake can ƙasa-ƙasa sannan kuma Allah ya nuna cewa duk wanda ya dukufa ya dagwama wajen sabon Allah to wannan sabon da yake zai tsatsa ya rufe zuciyarsa ruf kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza aznaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in 'ada zadat hatta taghliba قلبه فذلك الرامي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي إذا متين يزنبي يتوب sai a ɗiga wato ɗigon baƙi a zuciyarsa wannan ɗigon baƙi idan ya tuba ya nemi gafar Allah sai a kankare a goge shi idan kuma ya ci gaba to wannan dugon bakin sai ya ci gaba da faɗaɗa har ya lullube zuciyarsa gaba ɗaya kamar da Allah subhanahu wataala ce bar rana ala qulubihim nu yaksubu abinda suke da gaza shine ya tsatsa ya mai zakatansu har mutum ya kai la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara a wajensa da kyakkyawa da mummuna duka abu ɗaya ne zai yi mummuna ko za a yi mummunan ta'addanci a gabansa ko gezau saboda zuciyar ta riga ta ƙiƙashe ta sandari. to irin waɗannan Allah ya ce innahum an rabbihim la mahjubu ko kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu za a kange su ba za su ga ubangiji ba Allah ba zai taurare su ba ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba jahannama ko burki babu Allah kiyaye sannan Allah ya ci gaba da bayanin sakamako da makomar mutanen kwarai su kuma Allah sanya ma cikin su dama dai haka ƙur'ani yake idan ya ambaci na kwarai sai ya ambaci na banza ko kuma idan ya ambaci mutanen banza da sakamakonsu kuma sai ya ambaci mutanen kwarai Allah ce kalla a saurara inda kitabul abrari lafi illiyin hakika sakamako da kuma littafin mutane na kwarai al jam'i ne na albar wato duk mutanen kwarai mutanen kirki su kam nasu littafin da ake rubutawa yana maɗaukakin waje da ake kira illiyuna wani waje ne a sama ko dai a kowace sama akwai wannan waje na illiyuna keɓantacce ko kuma can saman bakwai wannan waje yake inda ake tattara sakamakon mutanen kwarai wa ma adraka kama illiyun me ya sanar da kai wato shi illiyuna dinnan menene shi ko shin ko ka san abin da ake kira illiyuna ko wajen da ake kira illiyuna kitabun marqum Allah ya ce wani littafi ne rubutacce ko kuma wani littafi abin rubutu na musamman wanda duk abin da aka rubuta a kansa yana nan dindindin baya gogewa ba a canzawa baya lalacewa ba a sacewa yashhaduhu al-muqarrabun kuma makusantan mala'ikun Allah su kadai suke da damar kaiwa zuwa ga wannan littafi abin rubutu ma'ana wato yana cikin tsananin tsaro a mala'ikun ma ba kowa da kowa ne yake iya ganin wannan littafi ko je wajen sa ballantana arjan kumt sai makusanta ubangiji kamar da duniya a jami'an gwamnati ba kowa yake iya shiga ya kusa kai ya je wato ofishin shugabansa ba sai da izini na musamman akwai kuma waɗanda kullum wato su makusanta ne suna tare da shugaba wannan misali ne don a nuna mana ɗaukakar wannan littafi da kuma keɓancewar da Allah ya masa innal abrara lafi na'im Allah sai sake tabbatar da wani albishir ga mutanen ƙwarai masu aiki na kwarai cewa tabbas su mutanen ƙwarai lafi na'im wallahi suna cikin ni'ima ta musamman a ranar lahira alal ara'iki yanzurun suna kishin kishingide suna kallon juna alal ara'iki akan karagu al'arika karaga wacce kujera ce ta musamman da ake yin ta kamar a gado amma ba gado na kwanciya ko na bacci ba gado irin kujerar nan da za a yi ta a kishin gida ita ce arika to al'ara'iki jam'u arika kenan yan aljanna suna kishingide a yanayi irin na wanda yake cikin daula da ni'ima suna kallo ko suna kallon juna ko suna kallon daular da Allah subhanahu wata'ala ya shirya musu ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im da gansu? za ka ga annuri da haske a fuskokinsu yanzu misali da fuskar wanda yake cikin daula ko yake cikin ni'ima a nan duniya da fuskar wanda yake hannu baka hannu ƙwarya yi hannasu ai ma ɗaya wani ko yawa wannan za ka ga annuri za ga fuskar a cikin masha Allah wannan kuwa za ka ga fuska yankwane abu bushe to Allah yake za ka ga alamun annuri a fuskokinsu na wanda yake cikin ni'ima da daula Allah sanya mu a irin salo na azancin bahaushe labarin zuciya a tambayi fuska ni'ima ta nawa kenan ta uku لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم سنا يسقون من رحيق مختوم أيد سكي كشنجدنا قا ثابت يد أنك جيهم شايكين جدا أبن شكو هوتل لا كذونا كبادة أولى ma'aikata su dinga safa da marwa wajen kawo maka abin da kake so kuma a baka jagorar littafin da ke dauke da nau'ukan abubuwan ciye-ciye ka zaɓa ka dangi a ji a kawo maka go wanda ɗan adam yanzu ya kai matakin ci gaba ƙauyanci ne tsohon yayi ka kira sabis sai dai kana zama kan kujera kawai ka daddanna kai ɗin oda ka daddanna kwamfuta daga nan ta watso maka abin da ake da shi daga nan ka zaɓa ka danna online daga nan kuma sai a turo robot ne kamar mutum yana ɗauke da faranti har inda kake zaune kaga duniya wato kana gudu tana ci gaba duk waɗannan abubuwan Allah ya tanade su a lahira ga 'yan aljanna ni'imominsu automatic ne idan a aljanna kana so ka ba da oda Allah ya ce da'awahum fiha subhanaka kawai abinda zaka ce subhanaka abinda kake bukata sai ya zo maka automatically gabanka kai tsaye Eh, idan ka gama kawai sai ka ce alhamdulillah rabbul alamin sai ta ce tafiyar irin wannan ke ta kokari tun ana yin sa manual ana yin sa analog yanzu an zo online an zo kaza kaza kaza kaza hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله أكبر sai duniya ta cika tacin batsa da kayan kwalliya 'yan duniya wato suna jin cewa sun kai koli-kolin fantamawa sai umarnin Allah ya zo wa duniya duk waɗannan abubuwan kere-keren ya zamto wato sun zama corrupted ba za su aiki wannan daula da Allah subhanahu wata'ala yake jerowa 'yan aljanna tun daga ma'adanar ayyukansu da ma'ajiyar littafinsu da yadda manya-manyan makusantan mala'iku suke kai kawo sannan Allah yake kuma suna cikin ni'ima suna kishin gida kan kujeru ko karabu karaga karaga irin ta alfarma misali aka karaga sarki da ke fada a kujera wace amma ba irin sauran kujeru ba ko tun daga tsawonta da kuma girmanta da fadinta to haka su mayan aljanna da fuska su kuma za ka ga eh lallai fuska ce cike da annuri da ni'ima yusqawna min rahiqin maktub za a shayar da su wato wani abin sha wanda ya kunshi siffofi gudan. ar asali yana daga cikin sunayen giya yanzu misali a nau'ukan giyar da ka sani wata giya ce koli-koli mai tsadatsiya Wace giya ce mai arhab banza ta kasa kasa eh ai akwai ko yawa ba akwai burkutu ba to ita burkutu ta suwaye ya ku bai ayyuhan nasu wacce ake shan kogo ko kuma a masaki ko kuma a kula ko ko a tunu inda haka ta yi hayo hannasu to wata giya ce mafi tsada sai su wani da wani ha? champagne <laughs> to yau mata wajen ta ba <laughs> sai kuma wuski ku. eh sai wata da nake gana ana tallanta kuronin menene yawa ronin bau a ƙanana ne? yawanne ne mahu tsada eh? kace ne? wargi origin so so daidaitar kashin tsiya ne origin da champagne yanzu misali a kudu yadda nake samun labari idan za ka yi wa wani babba kyauta ta bajinta tun a dama akwai kwalbar giyar da ake sai ta miliyan daya ita za ka saya kamar guda biyar ko goma ka je ka ka kai to kayi kyauta ta bajinta na abin ka zo nema za ka samu to wannan arrahiq suna ne kawai muka ba da misali don a san kimata da kuma tsadatta yusqauna min rahiqin ana shayar da su daga wata giya ta musamman Makto bayan kasancewarta ta musamman mai tsada kuma an yi silin ɗinta alfataki raf ba kamar giyar burkutu mai sa tamɓele ko kuwa wacce za a zo a sanya a kada su zakami idan ana biki a zo a hada a sami turo wani iska ya zo ya hada da zakami da waye wanda ya zo ya kambata ya sha ita tambeli to kuma ko a duniya da abin da yake rufe an yi silin ɗinsa da wanda yake bude ai kimansu ba ɗaya ba ce ko yawwa yanzu a kawo maka kwalbar maranda ko coca-cola amma a buɗe sai kuma a kawo maka wata da murfi a liƙe sai ka sa ohuna sai take cikiki wace za ka zaɓa ko a kawo maka alawa kamar yadda ake rabu a gidan ɗaurin aure wajen suna ba ana haɗa dabino da goro da alawa ba to sai aka kawo maka alawar da an bubuɗe wasu abuɗe wasu a nannaɗe wucewa ne gobe buɗaɗɗiya ko rufafiya rufafiya haka aka tara su 'yan mata irin masu kwali sabban zanna ta aka zo musu da alawoyi wasu an buɗe wasu kuma suna nan aka ce su zaɓa duk suka zaɓe waɗanda suke nannaɗa a cikin rabin abin nan ɗinsu suka bar buɗaɗɗin aka ce to wannan shine misalin rufaffiyar mace a cikin hijabi da budaddiyar mace garaugar kafiyatin ariya ma'ilatin mumilat waccan ta fi daraja duk wanda wato ya ganta zai girmama ta wannan budaddiya kuwa wacce take kokarin ta nuna kanta to galibi bata cika kima ba kuma tsinanniyar Allah haka nabi shi akwai wani gungun yan wutar guda biyu annabi ce ni dai ban gansu ba amma za su bayyana a ƙarshe-ƙarshen zamani akwai waɗansu mutane ɗauke da bulala suna dukan bayan Allah haka sidda ‘yan ruwa-ruwa ko ‘yan ƙaya suke ko ‘yan wane ne haka kawai wannan ‘yan wuta ne ko wurke ba saboda zalimai ne akwai kuma mata nisa'un wasu mata kasiyat a zahiri sun sanya tufafi amma a haƙiƙa ariyatin tsirararsa ma'ilatin masu rungwada mumilat masu fusgar hankalin mazaji ru'usuhunna ka asnimatil bukti sun mai da gashin kansu kamar tobar raƙumi abin da ake kira a shushi maza ko yanzu wacce take tattara gashin kanta a ta kulle idan ka kalli ta da kyau ka kalli tozon raƙumi za ka ga akwai kama saboda shi tozon raƙumi gaba ya kwanta a inda ake zama baya kuma wajen kuturi ko to haka kan wacce take a cuci maza nan gaba haka nan baya waɗansu ko annabi ya ce irin waɗannan tsinannin Allah ba za su shiga aljanna ba ba za su ji ƙanshinta ba ma tare da cewa ana jin ƙanshin aljanna tun daga tazarar tafiye shekara ɗari biyar annabi ya ce in kun gansu ku tsine musu albarka fa inna hunna mal'unat domin tsinannin Allah to wannan hadisi za ka yi aiki da shi a ko'ina ko kuwa sai guri-guri in an gansa tsine musu albarka yanzu ce kai ɗan sanda ne ka ga ogarka ko wani jami'in tsaro ta yi irin wannan shigar kasiyatin ariya in ka zo kafin ka gaishe ta sai ka tsine mata albarka ko kuma bayan ka gaishe ta sai ka bi da tsinuwa eh a zuci eh ya yi ta kalala da kalala ta kenan ta je ta yi tsokana wani garjejen ƙato ta zo ta gaya mijinta gashi nan ya ce wa muje nai da ya zo ya gan shi wani basa mudi ya gaba yadda ya iya da shi ta kalle shi ya ce zo mu tafi za mu tafi allah ya sa ta mutu za mu tafi to da suka tafi ta ce haba mai gida kaban kunya ya ce ah, ba ki ga muka juya ina ta masa da kuwa ta bayan babbar riga ba <laughs> to faɗan da ya fi ƙarfinsa kullum kame da ciwa ya sa shari'a ta ambaci matakai guda uku wajen kau da ɓarna in za ka iya da ƙarfi da hannu ka kau da ita wannan kwan kana da ƙarfin mulki ko a cikin gidanka ko inda kake da iko idan babu ka yi magana da nasiha da kyakkyawan lafaz idan wannan makilu za ta jawo bau sai ka kyabon a zuciya Allah ya gani ba ka so amma an fi ƙarfinka shi kenan ka huta saboda haka a nan da ake magana kan arrahiqul makhtu wato giya ce rufaffiya duk abin da yake a rufe dangin abinci ko dangin abin sha ai kaga yafi kima yafi tsafta shi yasa iyayenmu na dauri idan an sawa mai gida abinci a talle da langa sai a kawo tuma ƙasa ko oh, sai a lullube a yi masa kwalliya saboda ne amma matanku na zamani wata mata sama wani cin kasa kawai ba abinda ta iya sai indomi da abin nan ne yanzu mata ta kamun indomi ba sai na watsa mata fuska ba indomi ya yi abincin malalata ne sannan kuma bincike na likitanci ya nuna preservative agent ɗin da ake sa indomi yana da illa ga lafiyar mai cin tana sabbaba masa tsutsar ciki da yawan ciwon ciki da sauran eh masu indomi ba ina kashe mu kasuwa ba ne amma dai haka bincike nuna ina jin na fi shekara biyar wa mace indomi ba dole, amma gayu waɗanda girki ya ƙare a gida ga ciki yana kiran yana kogi ya rasa yadda bacci ya gagara kaga baka ce masa kare indomi ba amma dai kada a cika yawanci a nemi abinci mai lafiya kaga irin abincin iyayenmu da yake na da lafiya duk waɗannan cututtukan da muke fama da su su ba ruwansu saboda asalin abinci na asali na suka yi amfani da shi amma yanzu kai mafi yawan abincin da kake ji kake ci kake sha wato gmo ne ko? Eh, gmo <coughs> yawon an canza asalin yadda kaga ana canza kaji yanzu da kazar hausa da kazar gidan gona lafiyar su da ha ko a gudu ko fada za a yi kazar gidan gona ɗaya in ba sai ta lallasa irin na agarik guda biyar ba subu-subu sai ma an kaci ka zama ko hula ka zama subu-subu to irin wannan haka ake ta canza asalin ƙwayoyin halittar abinci genetically modified uh, object ko substance to haka kuma yanzu duniya ta kai wajen canza kira kira ɗan adam ɗin shi kan an ƙullo da robot ka gama ce amma matan robot ka ga ƙato lebura amma ƙatar robot a cusa masa bayanai ya zo da aikin da ƙarfi za su ko kuwa yanzu hatta kai saboda shaidanci? yan tsanan robot za ta yi maka abinci ta maka shara ta maka wanki ka yi harkar aure da ita har a sa mata wato ƙwayayen halitta ta ɗau ciki har ta haihu ya tsana shi yasa da yawa turawa saboda iya shege ba sa aure sai dai wajo ko ko mutum ya je ya so irin wannan ya tsanar ya yi lalatarsa da ita kawai shi kenan ya nade ta in kuma ta zo da tsautsayi Allah zai kama shi yasa electrical shocking din da yake jikinta ya makale yi ba shi kenan ba na? a to ba shi da uwa yana da uwa yana da uba ma ba san su ba yanzu da idan kana bukatar ƙara maka jini sai nake ɗan uwa da abokan arziki ake zuwa kiran zuwa asibiti a auna jininsu in yayi daidai da naka a zuƙa ko to yanzu an wuce wannan yanzu akwai abin da ake kira blood bank duk wanda ya bushi iska sai je a zuƙi jininsa sai a ajiye a bankin tara da ko kuwa idan tsiya ce wa mutum tsiya fatara ta yi masa kamun kazar koko kawai sai je ce a zuƙi jinin rita guda a biya shi ko a je a yanke kodarsa guda ɗaya a biya shi Allah ya zara wannan talauci to yadda ake tara jini a blood bank yanzu hakkiya ake tara maniyi don halitta kawai mutum sai je a zuƙa sai a aji idan mace tana so ta haihu ba tare da kulɗa da namiji ba sai ta je ta yi bukin sai a ɗabi ruwan halitta ta je babulot spam bank sai a ɗauko sai a haɗa. ainihin wato amin hmm? yamma yin inda ake kyankyasar yawa incubator sai a je kawai a hada ruwan mace kande da ruwan tanko kuma ba su taba ganin juna ba sai a haifo musu da dawa da dan kwalba eh. amin to kaga wannan ci gaba ne irin na mai haƙa rijiya don haka so suke yi su canza halittar Allah subhanahu ta'ala shi yasa tun farko da suka yi wa manzon Allah fatawa game da ar-ruh rai wa yas'alunaka 'anir ruh Allah bai ba su amsa domin da Allah ya ba su amsa yanzu ma wato naci da kwakwa irin ta scientist haka suke binciken waɗannan abubuwa dukkanin wani kere-kere da ka gani halittar Allah aka kwaikwaya aka tsaya aka yi nazari mai zurfi a kan tun daga complicated abubuwa har yanzu a simple yanzu ga mota ba boji ne da inji da kafirai su ko kuma abin da suke tafiyar da ita ba ta haka mutum gangar jiki da ciki wajen markaɗa abinci da kuma rufi suke tafiyar da shi inji ne aka kwaikwaya na jikin nada eh ciki ciki a duk kayan markaɗa abinci da sarrafa shi yana ina yana ciki ko? to a kafreto ko kowane injecto shi kuma mai akwai kwaikwaya zuciya ba ita take pumping din jini ta sarrafa shi ta kuɗa shi ya zagaya har kai motsi ba to ba kin kafreto kenan da injecto su tunkuɗa man fetur ya zagaya a kone wannan energy ɗin har motar ta tahuwa ko injin ya tafi ha ita kuma ƙwaƙwalwa fa me yake madadinta eh airbus yawa brand box a manya-manyan motoci na zamani akwai brand box akwati ce ta kwakwalwa duk abin da yake jikin mota yana da wayarin da wannan brain box don haka da an zo an jona kwamfuta akwai wata matsala wannan kwakwalwar za ta ko kwamfuta za ta watsu waje kaza akwai matsala kaza a yi fiktin ɗinsa a yi kaza a canza kaza ko a yi sabis ɗinsa duka kamar yadda yanzu duniyar kimiyya a jikin ɗan adam mata kai bai fi wata biyu ko wata uku da na je saudiya in ka zo wata na'ura za ka tsaya ka rike wani sanda da hannun hagu daga nan za ta fara sikanin tun daga kwakwalwarka tana watsowa a sikirin. kwakwalwarka ko tana lafiya ko ga matsala kaza daga nan ta tafi ta wallahi ta nuno yadda zuciyarka take biki zuciyarka akwai matsala kaza kuma ta watsa maka bayanai cewa ana so a yi maganin wannan matsalar a yi kaza kaza kaza sai ta je har kafin kafarka kai karewa ma ci gaba ya kai yanzu akwai wc shadda irin ta nasara da za ka hau ka zauna kana zama kana juye lodi sikirin a gabanka yana analysis na abin da kake juyewa akwai cuta iri kaza akwai cuta iri kaza a cikin ka ko a cikin bahaira eh ha ina ai an wuce nan sannan kana yi tana kuloshin tana wanke kanta da kanta ba sai ka yi ta kicikicin murɗa-murɗa ba to irin wannan digital life ɗin komai ya canza wallahi sai ka fita shine abinda saudiya take nufi da vision 2030 zuwa nan da shekara biyar saudiya za ta rikide ta zama wato digital life fiye da kowace ƙasa ta turai ko da kowace ƙasa take ji in ka je wasu abubuwan da yawa sai dai ka tambaya an maka bayani sha nake ga robot nan ma yana yawo da turaren wuta a kaba kuna ɗawafi? robot yana dawafi yana ba ku ruwan zanzam ko yana fesa muku turare kuma idan ka tambaye shi an yi fidin ɗinsa da harsuna da ka tambaye shi ka danna ita ji yana kana so a yi magana da yaren hausa me kake tambaya a yi maka bayani wallahi tallahi to duk waɗannan abubuwa ne na ci gaba amma kuma wato waɗansunsu masu amfani waɗansunsu kuma masu cike da karambanin tsiya irin na ɗan adam to anan da Allah subhanahu wataala ya zano wato rufe abin sha da silin ɗinsa a matsayin ni'ima barinsa abu da garau-garau wannan akwai rashin cikan ni'ima da kuma rashin wayar yusqawna min rahiqin maktub ana shayar da su da wata giya ta musamman wacce take a kawwame sannan kuma a liƙe a rufe mazubin take khitamuhu misk wato wannan giyar ko kuma a'a abin shan da ke cikin wannan kwalbar in ka kira ta kwalba ko roba to khitamuhu misk an cakuda shi an yi mix ƙanshinsa ga shi dai abin sha ne amma ƙanshinsa kamar turaren almis akwai yanzu akwai abubuwan ci ciko ɗayan itace masu ƙanshin tsiyaku ha kamar mai da mai goba ba kana ci tana ƙanshi ba aha goba sai mai lemo yana ƙanshi eh mangoro ko to ya yake ya masa dabura yake haka ga su yi irin su sanya ko manya sun san sanya da in ana so ruwa ya kanshi ko a tulu ko a randa me ake yi ya wanke ciyawar sanya a saka ga kanshi kuma a ƙidar malam bahaushe wai maganin mayu ce haka saboda haka kaga wato akwai dangin kayan marmari kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalta ko ya kamanta mumini yace mumini da yake karanta qur'ani yana aiki da shi misalin sa kamar mi al-uturujja uturujja wani nau'i ne na kayan marmari a ƙasashen larabawa wasu sun yi ƙoƙarin fassara shi ko da tsauri ko kuma da kankana abin da kama da haka amma dai gaskiya an fi samun sa a can ga ƙanshi ga zaƙi to misalin mumini mai karatu ƙorani kenan yana aiki da shi akwai kuma misalin mumini ga musulunci ga imani gwargwado amma ba shi da alaka ta kudda kudda ƙorani shi ko misalinsa kamar mai bushashen dabino a tamur irin dabino ɗan agadar ko ɗan shuwarin ko digila irin bushashen nan da kuke raba a yi buɗe bai ba lubiya ba an gani ai dabino ba shi da wani ƙanshi ko amma yana da zaƙi to haka misalin mumini wanda ba shi da alaƙa da ƙur'ani to Allah ya ce a mahaɗin wannan rahit ɗin wato ƙanshinsa kamar turaren almis wafi zalika wannan ni'imomin da Allah ya jero tun daga lafi illiyina kitabun marqum lafi na'im al-waraki yanzurun تعرف وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق wannan ba nemomi ba ne ya Allah ya ce wa fi zalika mutanafisuna wato a cikin neman irin wannan matsayi da wannan makoma ya kamata duk masu competition masu gasa su ba a kan duniya ko a kan tamaula ko a kan shirme mutum ya zo ya ɓata lokaci ya ɓata tunani ya ɓata hankali ya ɓata dukiya ko Ai, eh, kuma ga bacin rai yanzu in za a taki leda yau tsakanin istaham ko tsakanin westiham ko tsakanin bundestag ko tsakanin tafinan dai karkashin sunaye ma'azin Allah ya min sulfa yanzu wani anan in ya dinga jero maka cin din kowane kulab wala zai iya jero maka surorin alkur'ani daga alamtar zuwa nasu ba amma da ka tambaye shi Kim na liverpool zai gaya maka number one wane wane wane number two wane wane wane defender position kaza wane ne haka ya alamu na gwahiran min alhayatin duniya ɗauhun an ilakirati hun gafilu sun yi digiri sun yi digirgir a harkar duniya amma a lahira zero Allah ya tsani mutumin da yake masanin duniya ƙwararre akan duniya amma jahili wawa kan lahira Allah tsasin irin wannan mutum ya kamata ka riga gani left and right a harkar addini kai ba jahili ba ne kamar da harkar duniya gurgudo ba za a layance maka ba to haka ake so وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كنيمي دامات دا الله يباكا كنيمي جنانك نلاهرة كمريد وأن آية فدا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون wani ya kawo abin bude baki na kwana daya sai na kawo na kwana biyu wani ya ba da abin bude baki na mutum biyu sai na ba da na mutum biyar misali a'a ni ba da komai da shi nan zan zo shiga cikin agaji na masallaci masu rarraba wa bayan Allah da ya musu hidima ko zan zo ne sharan masallaci kada dai ka zama wato banza a banza zaman kare a karofi ba rimi ba matsa khairun nasu yan mafi alherin mutane wanda ya fi amfanar da su da taimaka musu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku a'a wani da muke abin nan da shi yanzu shi ne ya haddace izu kaza dan ku titi da shi ya haddace qur'ani shi yake limancin tarawihi ko tahajjud neman Allah ya dabada badi da ni za misali amma ka zo kana ta shirme wani ya sayi smartphone iphone kaza pro kaza wane ne ni ma sai na fi laifin oda kaza kaza saboda tsabata ɓargarar da rashin hankali kaga saurayin da ba shi da jarin dubu ɗari amma yana rike wayar wajen miliyan ɗaya lallai aka yi sai ta ko budurwa tana rike wayar miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar kai kuma matsayinka na uba ko iyaye ku zuba mata ido da ake ta samu don don Allah in banda rashin mafaɗi wayar miliyan ɗaya in ce ko za ka buga kai magana da na aljanna <laughs> to ba haka ba don Allah wayar miliyan ɗaya akwai wasu sai rashin mafaɗi idan kai irin su amin dogo ne ko dangote shi nan wayar miliyan da ya ba kome ba ce amma ayyuhan nasu ya ku bai ha watakila a gidan haya iyayenka suke watakila kullum sai an yi au watakila da kira ake cefani ki kana rike da wayar miliyan da an yi kana da hankali ko ha ko dai da hankalin nan da sauki da wayar miliyan ɗayan nan ba gara ka fita dubu ɗari biyu ba dubu ɗari takwas ka yi jari ko ka taimaki iyayenka ko ka biya musu buƙatarsu mafi muhimmanci ko kula da abin da ya shafi karatu to duk waɗannan abubuwa da mutane suke gasa wajen gine-gine ko wajen model na abin hawa ko na wayar salula ko na ɗinki kaza ko sai an aure mace iri kaza misali duka in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duka jin daɗi ne na duniya kuma ba da jimawa ba za ku rabu ko ai maka sibaran na bayi a raba ka da ita ko kuma kai ka tafi ka batta amma abin da kai na gasar aikin kirki in kai domin Allah to yana nan yana jiran saboda haka wannan aya ta ne mana kaimi mai koyi da ni'imomi da kuma neman yadda za mu same su ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهل انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا قالوا إن هؤلاء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da sakamako da kuma makomar mutanen kwarai bayan da Allah subhanahu ta'ala ya siffanta abin sha cewa fita mis yana kanshi har ƙarshensa kuma ya ja hankalin bayansa cewa a irin wannan neman irin wannan makoma ya kamata masu gasa su yi gasa ya Allah ci gaba da siffanta da kuma suranta wannan abin sha na gidan aljanna ya ce wa mizajihu min tasmi kuma mahaɗinsa abinda aka hada kamar yadda duk wani abin sha za a rubuta maka an hada kaza fasantash kaza kaza fasantash kaza kaza fasantash kaza Wannan sai Allah yake gaya maka cewa wannan abin sha mai zajihu mahaɗinsa da aka haɗa aka yi shi min tasnim wato daga ruwan tasnimu yake wani ruwa ne na musamman wanda sai ka je ka sha za ka ji ko ka san shi wa mizajihu min tasnim waɗansu abubuwan suna da sunaye a duniya amma wasu kawai sai dai Allah ya ce mutum fiha ma la udhunu sami'at wala aynun ra'at wala khatar ala qalbi bashar aynan yashrabu biha al amma dan a kusanto maka da ma'anar ya ga ya maka shi wato tasnim din nan aynan wani marmaro ne spring water marmaro ne da yake bubbugowa yake bulbulowa kamar yadda muke ganin duwatsu kawai ga ruwa yana ƙulƙulowa daga cikinsu wani lokacin kuma daga bishiya za ga idan ruwa yana ƙulƙulowa to shi wannan tasmin ɗin ainan wani marmaro ne ko idan ruwa mai ƙulƙulowa ya sharabu bihal muqarrabun wanda shi wannan ba kowa yake da galihu ko matsayin ya sha ba sai al-muqarrabuna makusantan bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sanya mu su ne suke da galihu na wato kusantar wannan abin sha amma sauran gama gari da su ba su da matsayi ko kuma alfarmar su sha wannan ruwa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da wato bayani dangane da sakamako na 'yan aljanna da kuma 'yan wuta bayan da Allah ya fara da bayanin mutanen banza masu tauye haƙƙin bayan Allah sannan ya zo ya ambaci mutanen ƙwarai masu kiyaye haƙƙoƙin bayan Allah da kuma kiyaye dokokinsa sai akalar magana ta sake komawa zuwa ga rukunin farko innal ladhina ajramu Haƙiƙa, lallai waɗanda suke mujrimuna manya-manyan wato masu laifi criminals saboda akwai bambanci tsakanin al da kuma al'isim da al'ijiram da alkhati'a duka sunaye ne na laifuka daban-daban idan aka ce al'ijiram ƙoli-ƙolin taɓargaza da sabon Allah ke an gani don haka na Allah ce nan labina ajiramu lalle waɗanda suke wato sun yi ijirami manya-manyan zunubai to daga cikin ɗabi'unsu da halayensu a duniya kanu min allazina amanu yadhaku suna yin dariya ta izgilanci da wulatsanci da kallon hadirin kaji a duk lokacin da suka hadu da masu imani suna musu kallon bi'a girman kai kenan yana da cikin ɗabi'ar mujirmai a duniya wai zaman rubihim ya haka kuma koda suna zaune ko suna harkokinsu idan sun zo za su wuce ta kansu ya tagamazu na za a ga suna zindansu ko suna musu kyafice ko suna musu yafice ko suna musu gatsine ko suna musu murgude duka saboda mai eh saboda rain da gilanci eh duk wannan ɗabi'u ɗabi'u ne na arna da suke yi wa mutanen kwarai alghamas allamdu iyakuce ko kyakuce ko zunde ko ko ko ko ko abin me bambancin kyakuce da yakuce hmm? wanne na ke da hannu wanne na ke da जीवन गलत नहीं हुआ पुष्कर अंदर एक ही गलत मैं एक ही गलत नहीं पुष्कर da ido da kunci ba a gatsune da hanci da ido amma asalin gatsune da kunci ake ko kuma da kuma gefen labba ko kyafice kuma da ido ake yi abin to duk waɗannan wato yare ne na mutanen banza idan ba sa so a fahimci yaran nasu ko ko a'a wato suna yi ne kurum ya su ya su to sai kuma daga baya sai aka zo da zaurance kuma ko ne zaurance ha? a lankwasa juya harshen ake yanzu misali idan wani yana so ya ji sai ce maka lamma zoya to me kenan <laughs> mafin ya zo to in suka biye suna wannan harshen kai ba za ka wani me suke cewa ha to har a gidan rediyo ma ni na ji wasu suna wannan lamma zo ya kaza kaza kaza to wannan ɗabi'a ce dai ta mutanen banza wai za ta bihim yatazamazu duk wanda suka zo za su wuce ta wajen mutanen Allah masu addini yatazamazuna suna zindan su wai zan qalabu ila ahlihim idan suka koma wurin mutanen su in qalabu fakihin sai su koma cikin murna da farin ciki musamman idan mutanen kwarai wani abu mara daɗi ya same su ko ko a'a sun yi musu rashin mutunci in ƙalabu hina ko hina sai su koma cikin raha da kuma wato murna da barkwanci sun yi wa waɗancan ustazai ko kuwa sun yi musu ɗan kira misali ko a saki ruwa an tsallake a saki wando an tsallake ruwa duk dai abin da dai yake na tsiya ne wa iza ra'awhum idan suka gansu qalu sai ji suna cewa inna haula ila dalluna tabbas wadancan batattu ne wa ma ursilu alaihim hafizin tare da cewa ai ba aiko su su zama masu sa ido a kansu ba ko فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون don haka a wannan rana ta alkiyama su ma masu imani za a biya musu bashi za su wa arna dariya ta ƙeta wato dariya ta ramuwar gayya dariya ta ga. kamar yadda suka yi wa muminin irin wannan izgilanci da wannan dariya ta ƙeta da zunɗe da kyafuce to haka su ma Allah zai rama musu alal ara'iki yanzurun suna kishin gide akan karaga karaga ta alfarma suna kallon su suna zartuwa. duk da cewa su suna aljanna amma irin abin da duniya ta kai yanzu na zumin daga nan za ka iya zumin ka ɗauko abin da yake misali jet ɗin fud ko ka ɗauko abin da yake masallacin tsakiya to haka za a yi zumin ɗan aljanna yana aljanna a yi zumin a yayi hijabi ya ga 'yan wuta suna ɗanɗana ko da su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk gidan ɗan aljanna yana da ƙofofi guda uku akwai ƙofa ta sama akwai ƙofa ta ƙasa akwai ƙofa ta tsakiya normal ƙofar sama alaƙarsa da ubangiji da yake sama da shi ƙofar ƙasa alakarsa da 'yan wuta in ya so ya more kallo ya yi dariya ƙofar tsakiya tsakaninsa da mala'ikun Allah masu kai kawo da hidima wal mala'ikatu na alaihim min kulli bab salamun alaikum to Allah ya mana suratul safat wannan technology na zooming قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين ai za mitna wa kunna turaban wa izaman har yanzu yayin da yake cewa qala hal antum muttali'un fattala afarahu fi sawa'il jahim shi yana can gidansa shi kuma yana can yana ta karbar gabza a hannun zabaniyawa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alal araki yanzuruna suna kishin gida kan ka raga ta alfarma ko ka ragu Allah ce hal tsuwibal kuffaru ma ya faru aiko dai an saka wa kafirai ko ku a'a shin an yi wa kafirai arna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ko ba yi ba ha an yi mu da داريار بكي دنيا لها الله تعالى على علم صلى الله وسلم وبارك على محمد آل وصحبه أجمعين والحمد لله رب